يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حتى يقوى مسلمي إلى من غيسوا تأدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله ina kuma farin cikin sabuwar mu a yau wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan hudu watan rabi'u tsani a wannan shekara ta dubu da dari biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da miladiya mai gabatarwa babban limamin wannan masallaci na juma'a dan uwana kuma amini na malam Ali Aliyu Abubakar ya riga ya gabatar da uzuri na sun kafin in fara magana kuma duk abin da ya kokarin ya faɗa da ba zan ce ba su da muhimmanci ba amma kokari ke ta kaice wata magana guda ɗaya wadda zan takaice ta cikin kalmomi guda biyu shi abokina ne tun shekaru ashirin da biyu da suka wuce baya sannan kuma ni ne na zama abokin ango a aurensa na farko da yi shi ne kawai abin da ya so ina jin mai faɗo wannan ba kaga na faɗa sun yi kabbara wannan mazuɗi yana da matukar muhimmanci sai dai kuma kamar yadda ya riga ya muku bayani a gaskiya tun ranar juma'a ba na da hanzari hasali ma a ranar ba ni ne sallar juma'a ba ba na yi hudubar juma'a ba saboda uzurin uzurruka kuma a yau din har zuwa karfe biyar ban ɗauka ma zai iya zuwa amma bayan lokaci ya kusa na ɗan sauke saukin da zai bani damar koyaye don haka idan yana cikin magana duk inda ta kakare zan tsaya sannan kuma abin da na taho da shi ban taho da wani rubutaccen abu ba saboda uzurin da na faɗa ba amma muhimmancin mawdu'in yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske hanyoyin gyaran tarbiyya a musulunci idan an ce tarbiyya abinda ake nufi kulawa da dan adam kulawa da shi a cikin kowane zango na rayuwarsa tun daga lokacin da ya kai matsayin ya fara karban tauji wato ta yadda za a iya ce masa yi kaza ya yi bari kaza kuma ya bari tun lokacin da dan adam ya kai sinu tamyiz shekarun bambance al'amura masu amfani da marasa amfani a mataki na kusa ta yadda inda za a tambaye ki ina gaban take ko yamma zai nuna kuma inda za a ɗora masa a kan faranti ko wani tangaran tsakanin garwashin wuta da kwayar gyaɗa to zai ɗauki kwayar gyaɗa din nan ya kyale garwashin wuta kaga ya kai sunnat tamyiz shekaru na rarrabewa ta yadda inda za a zuba mishi kofi da ruwa a gefe daya ɗaya kuma kofi ne aka cika da koka kola ko wani kayan kwalama wanda ga alama yara suna sha'awa zai kyale ruwan ya dauki wancan bai wa dan adam kulawa ta musamman tun daga lokacin da yake sun tamyiz wanda ne zango na farko na karban tarbiyya har zuwa lokacin da yake mulmura haka. wato shekarun da suke dab da balaga shekaru sha sha biyar kenan har ya zuwa lokacin da kuma ya balaga yana cikin gafin balaga shekaru sha bakwai sha takwas ashirin har ya zuwa lokacin da kuma ya haura wannan to bai wa ɗan adam kulawa a kowane zango ba shi waɗansu nau'i na karantaswa da fuskantarwa wannan shi ne ake kira da suna tarbiyya addinin musulunci yana da tsarin tarbiyyantar ɗan adam wanda za mu gan shi a aikace a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin mu dukkan wanda ya karatu na kusa to a makarantu na islamiyya tun muna yara ana karantar da mu littafin arba'un hadith na al-imam Muhyiddin An-Nawawi wannan littafi ya kunshi hadisi cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake fuskantar da wani yaro a shekarun da ya kai sunnat tamyiz yana cewa ya gulam inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله har zuwa ƙarshen hadisi ba wani fata ba ne karanta hadisin daga farkon zuwa zuwa Amma wani fata shi ne kalmar da amfani da ita ya gulam ya kai yaro wanda lafazin gulam yana daukan ma'anar yaro karami a galibin abin da yake dauka a cikin larabci yaro karami wanda bai kai balaga ba duk da a wani lokacin akan yi amfani da kalmar gulam ana nufin jarumi sadauki a bayan fama kamar yadda Safwan bin Mu'attil yake da Hassan bin Sabit تلقظ باب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر karɓi tsinin takobi daga wajena in ka isa ka kare kare sare ka ka gane cewa ni dinnan jarumi ne idan an fasatar da ni ba mawaki ba irin ka kalmar ta cewa fa inna ni gulamun kaga baya nufin yaro karami abin da yake nufi jarumi sadauki to amma a cikin wannan hadisi kalmar gulam tana nufin yaro manzo Allah ce inni uallimuka kalimat zan sanar sai ka waɗansu jumloli zan sanar sai ka waɗansu dangi na zance waɗanda suka kunshi ma'anoni da za su amfane ka a cikin rayuwarka ya yahfazk kiyaye dokokin Allah ubangiji ta'ala kai ma sai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahak ka tsara dokokin Allah za ka samu ubangiji na maka jagoranci ke cikin dukkanin al'amuranka idza sa'alta fas'alillah الله idza استعنت فاستعن بالله ila yanzu ka tsare yaro dan shekara biyar kana faɗa masa wannan kalmomin sai ka cewa wato kamar ba su da amfani ko tasiri domin ya zai ya gane ma dokokin balatara ya aiki da su ka sa shi a gaba kana masa wazi amma amfanin waɗannan kalmomin dan su riga shiga a zuciyarsa sama da kalmomi na sharri da zai domin bayan ya girma zai iya tuno waɗannan kalmomin su kuma yi tasiri a cikin rayuwarsa ta yau da gobe irin tasirin da kalmar da za a faɗa masa bayan ya girma da wuya ta yi wannan tasirin kowane ɗaya daga cikin mu a yanzu dan shekara arba'in mu da dan shekara hamsin ko sittin zai iya tuno wata kalma ko wani nau'in fuskantarwa ko faɗakarwa da mahaifi ko mahaifiyarsa suka yi masa ko wani malaminsa a makaranta ta allo ko ta islamiyya ko ta boko ko wani kanin babansa ko wansa irin nau'in ladabi da ya bashi ko waɗansu maganganu da ya rinka faɗa masa wani ɗaya daga cikin mu zai dan yi tuno bayan a tarihi mai tsore a dantarsa kwakwalwarsa na cike da irin waɗannan kalmomin imma ababen da ya ji imma ababen da ya gani a aikace saboda a wannan lokacin kwakwalwa na riƙe al'amari sama da bayan mutum ya girma kan ka iya riƙe wannan abu na shekara arba'in da suka wuce baya ko hamsin amma yanzu kila da juma'ar da malayi juma'ar da ta wuce wanda ke nan wuri idan ka tara su waɗanda suke na aka yi da wuya mutum ya tuno mawdu'in hudubar ba da tara da hudubar ta kusa saboda ya riga ya girma kai shekarun da ta bulbula sun yi masa yawa ba ko da irin abu ne zai iya haddacewa to shine amfanin tasirin dasawa mutum tarbiyya da kalmomin da za su amfani shi tun yana wannan mataki na shekaru irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka sannan ko mun ga hadisi na manzon sallallahu alaihi wa sallam an zo cin abinci a wajen cin abincin akwai yaro manzo Allah ya koya masa ladabin cin abinci yace ya san billah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik nau'in koyarwa guda uku ne bashi a taron lokaci guda farko san billah ma'ana ka yi bismillah kafin ka ci abinci ka ce bismillah na biyu wa kul bi yaminik ka ci da dama kar ka ci da hawa. kul mimma yalik ka ci gaban ka lokacin da kuke sayayya da mutane kar ka dauki gaban ka kuma ka dauki gaban wani abin da yake daidai gaban ka shi zaka rinka dauka to kaga wannan nau'ika ne na tarbiyya manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka fuskantarwa wanda idan an dasa mutum wannan a shekaru waɗanda suke irin waɗannan zai rike har ya girma amma a yanzu duk wanda bai sami irin wannan tarbiyyar ba a yanzu bayan ya girma za ga mutum yana tafiya ko yana zaune yana ci yana sha da hannun hagu ba tare da ya ji cewa ya yi laifi ko ya yi kuskure ba in za mu bi diddigin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga kula da tarbiyyar yaro a lokacin da yake cikin sunna tamyiz to sai mu aje wannan sai mu je kula da tarbiyyar yaro bayan ya kai sunnul murahaka wato shekarun da suke dab da balaga wanda a wannan lokacin dan adam yakan samu kansa a cikin wani yanayi na canjawar jikinsa muryarsa ta canja sama da yadda take a lokacin halin yarinta muryarsa za ta yi kauri idan yana magana sannan kuma jikinsa ya fara mummurɗewa ya fara jin babba ne sannan kuma ya fara ganin canji a cikin jikinsa mai yawan gaske yana wa duniya wani irin kallo ba kallo na yarinta ba lokacin da yake yaro karami amma ba kuma kallo na wanda ya nuna a cikin rayuwa ya san ya kamata irin wannan yanayi da da yakan samu kansa a matsayin kamar daidai yake da kowa daidai yake da kowane mutum dan adam inda za ka ce kai yaron nan idan ya waiwai sai ka duba wai waye yaro da shi kake ko da wani yana da duba kai na yaro yake dan karami ba da shi kake lokaci idan yana tafiya shi kadai ma za ka yana tafiya yana kallon inuwarsa yana babbo karewa yana babbo karewa haka irin ba dama din nan da shi ba ne to wannan shekaru ne na hadari a cikin tarbiyya ko kuma a rayuwar dan adam gaba daya dan a wannan lokacin salon da aka bi wajen tarbiyyar da sai na karami ba shi za a ba a wannan lokacin ba duk wanda yake zai mata fada ko zai da keta irin wannan yanayi babu yanda za a iya gyara shi a wannan shekarun ko kai ne mahaifinsa abin da za ka sallama kawai ka ɗauke shi abokin shawara ba wai dan ka ɗauka cewa ka yi sa a shawara da shi ba dan shi haka yake so kuma dan ta hanyar haka ne za ka karɓa ba ka iya duka masu tsawa jefe kaza jefe kaza sai ka ce wai yanzu mutum ya girma ana masa tsawa sai ka ce gano karami yana gunguni haka ne amma kira wani kun shawara ka ce me kake gani game da kaza faɗi shawarar ka muji sai kawo ta kai kuma sai kawo ta ka guda biyu ko uku da kwanayen dalilai shi da kai zai lura cewa ta kan tafi inganci ta wata lokacin sai ya sallama ya karɓi taka wa abin da yasa zai karba saboda kai tarayya kai da shi ka mai da shi mutum da mutum ne suke magana ba babban yaro da suke magana saboda ka sa ta to kuma sai ka sai haka din dan a zauna lafiya to manzo sallallahu alaihi wasallam irin wannan salo ya rinka bin salon tarbiyya daban-daban wajen tarbiyyantar matasa kokarin nuna musu su manya ne haka ka dauka tare da cewa ya san su ba manya din bane amma haka suke so a faɗa musu amma kuma baya nuna musu su manya ne kawai ya kyale su sai fuskantar da su da kalmomin da za su amfane su a cikin rayuwa to bayan mutum ya wuce wannan shekaru kuma duk da haka akwai abin da za a kula da shi wajen tarbiyyarsa to a nan gurin muna magana ne akan hanyoyi da za a ke wajen gyara tarbiyya idan mun lura ababen da suke da tasiri wajen tarbiyyantar dan adam musamman a zamanin irin namu da muke ciki yanzu a nan idan suke tarbiyya ina magana akan tarbiyya a matsayin da tarbiyya mai kyau ko mara kyau ta addini ko ta al'ada ko ta shirme abin da zai iya tasiri wajen sanya wa dan adam yadda zai gudanar da rayuwarsa al'amura ne kamar haka abu na farko gida gida da ya kunshi iyaye ko waɗanda suke a madadin iyaye wanda yaro ke girma a hannunsu wakilan iyaye ko masu rikon yaro in baya da iyaye abu na biyu makaranta makarantar da yaro ke zuwa tun karfe takwas ya taso karfe biyu ko karfe ɗaya da kuma wanda zai je da yamma karfe hudu ya taso karfe shida ko wanda zai tafi da dare karfe takwas ya taso goma makaranta dai a matsayin ta na makaranta abu na uku tituna da yake bi kan hanyarsa ta daga gida zuwa makaranta ko daga makaranta zuwa gida ko daga gida zuwa kasuwa ko zuwa duk wurin da inda aka aike shi sannan daga wancan wurin zuwa gida wannan yana da tasiri wajen sa yaro ya zama nagari ko ya sannan kuma abu na hudu daga cikin hanyoyin wato syllabus na karatu almanhaju dirasi tsarin karatu da makarantarsa ta kunsa kawai makarantar boko ce ko ta islamiyya menene abin da ke cikin syllabus wanda ake karantawa yaro wannan abin yana da tarbiyya yana da kai tasiri wajen tarbiyya ta garko ta banza wajen tarbiyya mai karfi ko kuma tarbiyya wadda take mai rauni sannan kuma abu na biyar cikin al'amura wanda shi ma yana da matukar tasiri kafofin watsa labarai a rediyo talabijin jarida majalla waɗansu 'yan ƙananan littattafai na labarai kaset kaset ko na karatu ko na kiɗa video kaset ko na karatu ko na kiɗa akwatunan talabijin da akwatin video waɗanda dukansu suna da tasiri wajen tarbiyyanta dan adam tarbiyyanta mai kyau ko mara kyau waɗannan al'amura guda biyar dukan wanda ya kalli halin da muke ciki a halin yanzu yake son ya kawo halin da muke cike ɗauki ya gyara al'umma to zai kokari da yadda za a gyara waɗannan al'amura guda biyar idan an gyara wannan al'amura guda biyar tarbiyya za ta gyaru ta yi kyau amma idan waɗannan al'amura sun lalace ko waɗansu daga cikinsu sun lalace ɗaya na aiki sauran hudun ba ta aiki ko bi na aiki sauran hudun ba ta aiki to babu yanzu za a yi tarbiyyar nasara iyaye ya zaka ki gyara iyaye bayan sun riga sun zama iyaye hanyar gyara iyaye guda biyu ce ma dai tattalin su yadda za su zama iyaye sun kafin su zama iyaye to ba kai musu da ko tattali ba har suka zo suka zama iyaye ta zama uwa tun kafin ta cancanta ta zama uwa ya zama uba tun kafin ya cancanta ya zama uba ta gona ko matsala a cikin yaransa domin kamata ya yi an tsora shi akan wani mataki na fahimtar ilimi ko rayuwa ko sanin ya kamata da ya kamata uba ya zama akai tun kafin ya zama uba da ya kamata uwa ta zama akai tun kafin ta zama uwa to a nan gurin matakin gyara iyaye ko matakin gyara gidaje ko shakka babu abin da yake da tasiri wajen gyara gidaje su ne masallatai tun a lokacin da da kuma lokaci na yanzu Yan masallatai suna ayyukansu daidai to gidaje za su gyaru gwargwadon hali domin kowane magidanci zai kokarin halartar masallaci salloli guda biyar a yi da kuma sallar juma'a aikin mai wannan masallaci limami na juma'a ko na kamsu salawat karantar menene matsalolin da suke kewaye da mu a unguwarmu ko a garinmu ko a karkararmu ko a garin hakiminmu ko gundumarmu domin gudunar da waɗannan matsaloli da faɗakarwa a kansu a cikin ba ta juma'a a cikin nasiha bayan salloli guda biyar ko a cikin waɗansu darussa da aka tsara tsakanin ba da lisha'i ko bayan sallar asubahi minti talatin ko minti arba'in da biyar kafin gari ya waye ko dukkan wani lokaci da malami zai tsara domin karanto waɗansu al'amurra karanto ayoyi na alkur'ani ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingatattu ko waɗansu al'amurra da suka faru a tarihi sirar annabi ko ta sahabbai ko ta tabi'ai da tabi'ut tabi'in irin wanda yake da tasiri wajen gyara wani hali mara kyau da mutane suke ciki dole ne mutum ya karanci wannan ya karanci inda yake zaune ya karanci matsalolin mutanen ya ga ya zai yi gara ta hanyar dabara akwai abin da ya dace a cikin hudu juma'a za a faɗe shi akwai abin da ya dace a cikin nasiha ta bayan sallah kafin kowa ya wata minti biyar minti goma zai faɗe shi akwai abin da a darasi ne na tsakanin magariba da isha'i da ake yi a masallaci so biyu ko so uku a sati ko so hudu a sati zai faɗe shi akwai abin da bayan sallar shi, sai da ko wanda bai zo sallar ba in dai masallacin akwai speakers masu kyau yana ji daga gida za a faɗa ba tare da mun ambaci sunansa ba amma an ambaci wani abin da yake kasawa sa sai kuma zai ji kuma zai gyara masallaci na da tasiri kwarai da gaske wajen gyara tarbiyyar mutane amma masallaci za su yi wannan tasiri ne idan sun zama sun samu duk abin da suke bukata su samu masallaci ya samu malami ko malamai idan na ce malami ko malamai ma'ana malami sama da ɗaya kenan ɗaya zuwa biyu zuwa uku waɗanda su ne suke taimakekeniya da juna wajen gudanar da masallacin wannan malamai so suna da wani mataki na fahimta na ilimi sun karɓi limanci ne bisa ga tantanta sun karɓi karantarwa ne bisa ga tantanta suna da karatu gwargwadon hali ɗaliban ilimi ne suka yi da kullum su ƙara ƙwazo da bincike wajen ilimi ba waɗanda ake da limanci ba ne bisa ga gado baban su limami ne na haka baban sa ya mutu shi ma an naɗa shi ba kuma kawai waɗansu gardawa aka samu ba wanda sun yi karatun allo amma ba su yi karatun ilimi ba shi ma aka Garbi ne yana da tilawa aka bar shi gidansu kila kuma bai karanci ko da ahalari ko ismawi ko arba'una hadis ba baya bai wa ilimi muhimmanci wannan ba zai iya gyara mutane ba sa ba zai iya gyara wa ballata jama'a dan bai san yadda zai iya gyara din ba ko ya so ya gyara ko ya ga ana barna bai san yadda zai iya yake kai hana ta ba amma mutumin da yake yana karatu na addini sawa'un a zaure yake zuwa wajen malamai ya dauka ko a makarantar tsari ta aji yake zuwa ya dauka ya so wani mataki na ilimi a zaure ko a makaranta sannan yana ƙara ilimi yana ƙara ƙwazo da bincike to wannan shine tantance ya gudanar da masallaci masallaci na juma'a ko na kamsu salawa a birni ko a ƙauye don wannan ne yake da wani mataki na wayewa da sanin addini wanda zai sa ya karanta halayen mutane kuma ya gane cutukan su kullum yana ba su magani a cikin tsanaki ba tare da tayar da kura ko hayaniya ko wani fada ba da tayar da hankali to haka ga nan lalle masallaci ya samu malami ko malami lalle malamin ne zanto an nada shi ne bisa ga cancanta ko malaman an nada su ne bisa ga cancanta kuma lalle malaman ne zanto suna da kwazo wajen karantar da mutane don wani ko da yana da ilimin baya da himma baya da kwazo wani ko da yana da ilimin matsoraci ne baya iya fito na fito da banza ya yake ta kuma in ya yake ta ma baya iya jimirin dadewa a dade ana yi da zaran ya ga kalubale ya taso masa sai ya tsorata sai ya koma gefe guda wannan ba zai iya kai labari ba wannan kuma ba a iya haɗa kai da su wajen gina tarbiyyar al'umma da fitar da ita daga cikin halin kakani kayan da take lalle ne kasance an samu wannan sannan masallacin ya zanto cewa akwai waɗanda suke jami'an kula da masallaci wajen idan su fika babu kyau ana gyarawa shimfiɗa babu kyau ana gyarawa hasken fitila babu kyau ana gyarawa ban dakuna duk ana gyarawa Yanzu masallacin akwai dai wata kutula daga cikin mutane wato jama'a da suka haɗu goma zuwa abin da ya sama suke ne tsakanin su da malamin ko malamin masallacin wajen ya zame mu gyara al'ummar da suke kewaye da wannan masallaci wanda su ne mamudin wannan masallaci a unguwa ko a garinmu ko a ƙauyenmu ko a gunduma to idan masallaci akwai wannan tsarin ko shakka babu zai bayar da tasiri wajen gyara gidaje wajen gyara magidanta domin gyara gidan shine gyara magidancin kun ga ayyukan matsala da ake fama da ita shine galibi masallatai hatta na cikin birnin Kano bar da na kauyuka zaka samu masallaci kawai abinda mutane suke yi sallah da ayi sallah suke na arike kowa ya rike nasiha ko kalma ɗaya ba za ta wannan kuma sallatan bayan sallah za a yi wani abu amma ba nasiha ko karantarwa ba a wannan ne zai zo bude kawai ta karanta da lafiya hana mutane barci wanda idan zai yi dan Allah ko ma me zai zikiri dan Allah ko salati zai ga annabi inda dan Allah zai yi ya je a cikin gida daga shi sai ubangijin su shine abin da zai tara masa lada amma sai bude wani wani bai zo bude ne wani kuma ya yazo sai ta kasa dan dalilin kusari kuma yazo ya kwanta gida da ba. amma nan gurin ya kure da zuciya yana ganin wannan shine addini kuma shine sanin Allah kuma shine ke nuna tsoron Allah dukkan waɗannan al'amura inda za a musanya su da karantarwa a masallaci a ce kowane masallaci a kowace unguwa ba za a rasa darussa guda uku ba a mako darasi na farko alqur'ani alqur'ani ya kunshi a karanta a fasa malamin zo tsakanin magarba da isha awa ɗaya ko awa ɗaya da fata ya karanta ayoyi guda goma ko shafi ɗaya na alqur'ani yana karanta mutane suna maimaitawa a cikin mutum hamsin da ke masallacin in ya karanta su goma ko shi ka babu mutum goma za su rike arba'in za su rike rabi sauran kuma su rike ɗaya mutu sannan ya sharhin abin da ayoyin suka kunsa a cikin kalmomi kaɗan waɗanda zai sa mutane su fahimci saƙon Alƙur'ani mai girma su gane cewa alkur'ani ba littafi bane na a rubuta a ta ba kuma littafi ne na a rubuta a ɗaura a yi laya da goro ba ko a kafe a kofar gida ko a kafe a kofar kanti ko a sa a cikin sitiyarin mota a littafi ne da ya kunshi shari'a fa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun saukar maka da wannan alkur'ani dai ya to bayanin komai ya to shari'a ya zanto bushara ya zanto rahama ga musulmai ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin ya ku mutane hakika wa'azi gagarumi ya zo muku daga wajen ubangijin ku da kuma waraka mai warkar da dattin zuciya ya kawar da girman kai ya kawar da jiji da kai da kafafa ya kawar da shirka ya kawar da riya ya kawar da hasada da nan kufarci da mugun nufi daga cikin zuciya alqur'ani ya kunshi wannan idan an karanta shi dai an fassara daidai wa hudan wa rahmatul lil mu'minin shiriya ne kuma rahama ne ga mu'minai yayin da ya kasance ana karanta alqur'ani ana fassara shi cikin kalmomin da mutane za su fahimta kaga wannan darasi ne mai zaman kansa sai a dauki wani darasin kuma a cikin hadisi a dauki hadisi daya da yake magana akan zaman makwabtaka ko wani hadisi daya da yake magana akan haƙƙin iyaye ko hadisi da yake magana akan haƙƙin yaya ko yake magana akan haƙƙin mata ko yake magana akan muhimmancin wato a mu'amala mai kyau a cikin rayuwar musulmi da ɗabi'u na gari a cikin rayuwar musulmi a karanta wannan hadisi malami ya karanta ya maimaita so goma so goma sha biyar sannan ya fassara ko ka babu da za su yi sannan kuma a sa darasi a cikin wani littafi na fikihu yau a ɗauki alwala a yi ta a yi bayanin falillai sunnoni mustahabbai ababan da ke warware ta sannan kuma a yi ta a aikata kowa ya ga yadda ake yi wata rana dauki timama wata rana dauki wankan janaba wata rana dauki maganar zakka aikin hajji dukkan sauran abubuwa ibada da mu'amala idan masallaci na haka sai ga ana gyara gidaje a cikin kwanciyar hankali dan lokacin da ake yi inda masallaci na da spika mazaje na ji a cikin gida iyaye kuma suna ji ta hanyar lasfika iyaye mata ke ta ga gyara na faruwa to wannan ɗaya ce daga cikin hanyoyin wato gyara tarbiyya ba na gyara gidajen gyara imanin mutane gyara alaƙa su tsakanin da mahaliccin gyara alaƙa tsakanin da littafin Allah subhanahu wa ta'ala domin alaƙa da mahaliccin mu tana da rauni a cikin rayuwar mu ta yau da gobe alaƙa mu tsakanin da littafin Allah tana da rauni da yawan mu yawanci sai ka je gidan mutum baya da alƙur'ani ba ya da alkur'ani cikakke in kuma yana da shi to yana cikin kaga ko da bai da aji ana ado da shi an gyara shi amma ba ya wa yake a kullun ya karanta aya hudu ko biyar ba ta yadda ya faro daga suratul bakara yana so ya ga cikin wata ɗaya da zai sauka ko cikin wata biyu ko cikin sati ɗaya ko kwana goma sai mutum ya yi shekara biyar da sauke alkur'ani ba a matsayinsa na musulmi kuma tun yana da shekara bakwai ya san wani littafin sunan shi alkur'ani yau shekararsa arba'in ko arba'in da biyar ko hamsin amma bai taba karanta shi daga farko ya kai karshe ba ko bai taba jin ma kuma hakan da yayi laifi ne ba ba ma ya kirga wannan a matsayin kasawa abin da zai dauka a matsayin kasawa wani abokin sa sa'an ya san irin motar da shi ba yake ko ya dinka irin yadin da shi ba yake ko yana da nau'in agogon da shi ba yake yana daukan wannan ita ce kasawa da ya kamata ya kai gauro da mari wajen ganin yayi irin wannan abin da yake tare ne dan karsa a yi wuce amma dan bai taba sauke alqur'ani ba ya yayi laifi ko baya jin ya kasa ko baya jin ya yi asara to namiji mace nan ballanta na mace wanda a kasar Hausa aka dauke ta dama ita an halitta ta da idan aure ba dan komai ba Allah kuma ya halitta bayi dan ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wanda shi aure din bangare da cikin bangarorin ibada kila kake ɗaya da cikin ɗari ko biyu cikin ɗari na ibada amma sai aka dauka ita mace gaba ɗaya an halitta ta da idan aure aljanna tana da kafin kafan mijinta wanda ke sa idan za ka bashi komai in za ka bashi sai ka durkusa in za ka karba sai ka durkusa in za ka kai ruwan wanka ban daki ba baya ban dakin amma sai ka durkusa ka ajiye ruwan duk wannan abin da take nema saboda ya danne aljanna da kafarsa jin tsoron kar sai masa ba daidai bai ci gaba da dannewa har sai ya daga sannan ta kaga wannan wani abu ne na abin da ko ba babu yana da cikas mai yawa wajen gyaran tarbiyya idan muka gyara gidajenmu to ko shaka babu tarbiyya za su gyara. amma idan gidajen mu su gyaru ba biya ba za ta gyaru ba dai zai karatu manya su ci karatu kowa ya yi ci tsakanin maza da mata a yanzu canjin da ake samu shine za ka samu idan an buɗe makarantar islamiyya ta mata za ta cika kuma za ta yi shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ana ta yi kullum sababbin ɗalibai suke zuwa amma idan an buɗe makarantar islamiyya ta maza manya a ranar farko za a cika famfin ma da aka buga sai ya kare to za a yi karatu sati ɗaya ne daga lokacin da aka shiga sati na biyu makarantar ta yi guwa ta gina ta yi guwa har sai an rufe ta ta mutu gaba ɗaya ma'ana a yanzu tsakani da Allah da yawa mata sun fi maza ƙoƙarin karatu musamman karatun addini mutum ya yarda ya sa matarsa ta je islamiyya shi ba zai je ba kuma idan suna zuwa islamiyyar nan suna jin karatu suna jin karatu suna jin karatu tare tana zanta cikin ransa kan wani abu kuma sai ya rima wani ma sai fitar da ita wani ma ya mata wani ya ce da ta yi kaza ce ai muku a makaranta malam ya ce kaza ai muku a makaranta malam ya ce kaza ce to sarkin malam wancan malam wancan wani malam wani gana wani kike nufi ne kaga anan wurin yarfa ne kuma da gangan ne to ke koyi jahilci sarkata wasa ta kawo hadisin da ba zai kawo ba ta kawo ayar da ba zai kawo ba ta kawo ai ko ta biyu ne wanda shi bai taɓa ji ba ko ba ya sai wanda bai taɓa ji ba sai ya koya a wajen wajensa muriya tayar da kura sai a rabu cikin rububi kana bada hakuri shi ma yana bada hakuri shi kenan wato ba wanda ya gada wani kenan kawai da bada ce wannan ko shaka ba kun cutar kai a ciki da yawa daga cikin mazaje haka abinda zan yi so in ji a nan wurin gyaran gidajenmu ɗaya ce daga cikin hanya ta gyara tarbiyya yaro ya rinka jin kalmomi masu kyau daga wajen mahaifinsa ya rinka ganin ayyuka masu kyau daga wajen mahaifinsa ya rinka ganin haka daga wajen mahaifiyarsa ya rinka ganin zantuka masu daɗi idan ya faɗi kalmar da ba daidai ba mahaifiyarsa da gyara masa ba haka bane gyara wanda ba zagi ba duka ba haka ake cewa kaza ake cewa wannan ya fi tasiri saboda da dake mutum don lokacin da ka dake shi ko ka kawo yaran jin zafin dukan ya hana ya fahimci gyara don lokacin yana kuka ne a raɗaɗin dukan bai riga ya gushe ba na ya fahimci gyara amma in ka faɗi gyaran ya fi tasiri akwai munci tsakanin uban da zai ce wala ku tashi ku yi sallah da wanda shi ne zai yi alwala ya tashi sai ce ku tashi ku yi alwala za mu kuma masallacin sallah asuba ina jiran akwai munci da wajen da zai shiga gida karfe takwas da rabi tara ya je gida ya ina zuwa ne kun ci abinci ko kowa ya je ya wanke bakinsa ya kurkure bakinsa ya yi alwala ya kwanta da a kwanta a tashi da wuri a je sallah kalmar nan da kuma da tana tasiri ko ya kai shekara sittin zai rinka tana babanta ya faɗa haka shi lokacin yana ɗan shekara biyar da asuba ɗin kuma ka tashi ku tafi tare to wannan ya fi tasiri iyaye mata suna yin haka maza suna yin wannan yaro yana jin kalmomi masu kyau to wannan hanya ta farko kenan ta gyara tarbiyya hanya ta biyu ta gyara tarbiyya shi ne gyaran makarantu a nan idan na ce makarantu sun shafi makarantun islamiyya da na boko gaba daya sai dai galibi mutane sun fi tsammani samun tarbiyya a makarantun islamiyya sama da makarantu na boko ba dan kuma dan saboda alaƙar su da addini tsantsar alaƙa da addini amma wannan bayan da cewa a makarantu na boko idan an samu malamai na gari ba za su iya tarbiyya ba za su iya tarbiyya da haka ana idan ina magana makarantu ina magana akan makarantu gaba daya makarantu na da tasiri wajen tarbiyya ta gari to ita kuma makaranta yadda za ta yi tasiri wajen tarbiyya ta gari idan tana da malamai da suka tantanta duk makarantar da ba ta da malaman da suka cancanta to babu yadda za a yi wato ta iya bayar da tarbiyya ta ne malamai in sun cancanta za su bayar da tarbiyya in ba su cancanta ba za su bayar da tarbiyya ba hasali ma dan su za su rusa ta to samun malamai da suka cancanta ya danganta idan makaranta ta gwamnati tunda gwamnati tana da albashi da alawansu da za ta bai wa mutane da kudaden hutu da za ta bayar amma in makaranta mai zaman kanta ce ya danganta yi sanar tsarin samun kuɗin da za ta iya rike kanta yan ku ba ta da karfin samun kuɗi ba ta da hanyar samun kuɗin da za ta rike kanta to malaman su sabilillahi ne za su gudanar da ita su ko malaman su sabilillahi ba ta iya tarbiya dan malami na fi sabilillahi ba wanda kike so ne za ka ɗauka ba sai wanda ya zo dan fi sabilillahi sannan malami na fi sabilillahi in yi laifi ba kai saka ta dan ya laifi ba fi sabilillahi in fi sabilillahi ba ka ta dan ya lissi. malamin da kusa lillahi kuma zai iya fashi ba tare da an ce dan me ya fashi ba da kusa lillahi yake da haka yana da cikin ra'ayina ban yadda ba a ce ka bude makaranta wani malami zai ce zai karfi kusa lillahi ka yadda ta eh ai duka gaba ɗaya a fi sabilillahi biki niyyar makaranta ai fi sabilillahi ce amma ne ga wani abu da makaranta za ta taimaka maka da shi da sunan albashi ko alawus a wata wannan yana da tasiri don da shi ne za ka iya sarrafa malami in ba shi ba za ka iya sarrafa malami ba matukar babu shi ba za ka iya sarrafa malami ba sannan wannan yana tasiri da shi za ka ɗauki wanda kake so cikin malami wanda ka ga ya cancanta ba wanda ya zo maka ba amma in ba ka da wannan a hannu sai malamin da ya zo da yawa zai da je makarantu ko na boko ko na islamiyya malaman da suke wajen ba cancanta ke ta kai su ba amma saboda babu waɗansu sai su ko dai ka sa su su zama suna gadin yara don kar yara su faɗa ko kuma ka bar makarantar ba ko kaga anan babin zai irin wannan malaman sai ba da tarbiyya saboda haka lalle ne tasirin yadda makaranta za ta ba da tarbiyya idan tana da malamai da suka cancanta sun ilmantu ta fuskar ilimi gwargwadon hali da ya dace da matakin ilimin da za su baya sannan kuma sun samu horo na musamman ta karantarwa a zamanance sun san yadda za su karantar da ilimi don ku kana da ilimi in ba ku san yadda za ka shigar da shi ga yaro ba zai fahimta ba sai mutum ya samu horo na musamman na yadda ake karantarwa to sannan da makaranta za ta iya taimakawa sannan tsare-tsaren makaranta za su ba yaro damar ya samu tarbiyya ta gari don zai zo ya awa hudu ko biyar a makaranta awa hudu nan zai bukaci shiga gaban daki zai bukaci ya sha ruwa zai bukaci ya ci abincin lokaci da fito break zai bukaci wasanni tsakanin da tsakanin tsakaninsa da yara abokanansa duka irin nan gurin hukumar makaranta tana tsare ido me yaro yake yi lokacin da ya zo cin abinci da zamu ci ko da abu lokacin da ya je shiga bandaki da wata kafa ya shiga da wacce ya fito sannan ya shiga da abin da zai tsarki da shi ko haka ya fita ya shiga babu abin yin tsarki da shi sannan an koya masa yadda ake tsarki da a cikin musulunci don tabbatar da tsafta da kiwon lafiya sannan ana lura da shi waye zo cikin tsafta waye bai zo cikin tsafta ba duk wanda bai zo cikin tsafta ba ya tambale a kara shi a masa tare yara su masa ihu su yi masa gwalo ya jawo shi sannan waye yake farce waye bai yake farce ba waye yayi aski waye bai aski ba wani ne da riga a yage wani ne wanda rigarsa ba a yage ba ya je an yi faci ko da tsohuwa ce da an yi faci ba a mata take ba duk waɗannan abubuwa ne waɗanda kuke ganin su yanke ɗan kaɗan suna da tasiri wajen gyara dan adam kaɗan kaɗan kaɗan abubuwa wannan ya gyara kan wancan ya gyara kan da su haɗu ba wai karatu cikin aji na kaɗai ba to duk waɗannan ba wai karatu kadai a cikin aji ba wato duka waɗannan suna da tasiri wani gyara turbiyan da a da tafiye makaranta abu na uku daga cikin ababai shine talabacin da makaranta take karantarwa don shi malami lokacin da ya zo makaranta ba ke yake tsaro mai zai karantar ba sai in ya zo makaranta za ta bashi mai zai karantar kila makaranta ta bashi tauhidi kila ta bashi fikihu sannan bayan ta bashi tauhidi a matsayin sa na mata bai san a tauhidi wani aji zai karantar ba aji na ɗaya ko na biyar ko na tsakiya ko na ƙarshe ko na farko sannan ya aji na farko daga ina zuwa ina zai karanta duk wannan salafus ne aikin salafus ne manhaja ta karanta tsarin abin da za a karanta tun daga shekara ta farko zuwa ta ƙarshe kowace madda ko subject da aka zaba za a sa za a karanta a makaranta wacce manufa ta sa aka zabe shi menene wannan subject da yake da shi na tasiri wajen gyara tarbiyyar dan adam a musulunci ta ko wannan yanzu misali za ga subject ya dace dari usu dari ya kamata a karanta da shi kuma malamin ya san abin da yake amma ilin littafin da aka sa ba wanda zai taimaka bane wajen yaro fahimci subject din yana bukatar wani littafi daban ba wannan ka duba a yanzu a dukkan makarantun islamiyya a duk inda suke galibi idan ana karatu na hadisi waɗannan littafan da ya fi. ko dai an wani hadith ko majma'ul bahrain to majma'ul bahrain akwai hadisai da iko da mawdu'ai a cikin na ƙarya wanda aka wa manzon Allah ƙarya to kaga eh karantar da hadisi yana da tasiri amma kuma sai a karantar da hadisin ƙarya kaga ba zai kai gyara wajen wajen ba zai taimaka wajen karantar da tarbiyya ba a nan ba ma sabani wajen a karantar da hadisi mun yi da muhimmancin karantar da hadisi amma a karantar da me abin da ya inganta to sai a ɗauko arba wani hadisi arba wani hadisi galibin abin da ke cikin hadisai ne sahihai duk sun dace sai dai kuma tsawon hadisan da abin da suka kunsa bai dace da shekarun yaro bai dace da karatun yaro dan firamare ko dan islamiyya sun fi karfin kwakwalwarsa hadisai ne da aka tsara su dan manya dan malamai akwai dalilan hadisai cikin bukari ko muslim wani hadisin tsara daya wani hadisin rabin tsara sai ka tara guda arba'in ko hamsin sai yaro ya haddace shi kuma ya fahimce shi kuma yana da alaka da abin da yake yi a gida na yau da gobe hadisin bismillah yanzu a ci abinci hadisin shiga ban daki me yake faɗa hadisin an fito daga ban daki hadisin gayarwa ko sallama hadisin girmama mahaifa kaga wannan duk sun dace da shekarun yara sun yi makin da shi sannan kuma ga shi da jeru sannan cikin bukari da muslim sai ya haddace amma a ga wani hadisi sai karanta hadisai goma bai ga wani guda ɗaya da yake da alaka da rayuwarsa ba shi saboda haka ba su yi masin da juna shi da hadisan ba sun fi karfin su sun girme shi da yawa sai yanzu sai da zai da su da haka sai dai a waka الحديث الاول حديث نفرقه انا امير المؤمنين ان تقول لك a ايه haka kawai zai haddace yanzu yana shi a islamiyya shi ke na da an kare kurin kus kowa kan shi ya amma baya da tasiri a cikin aikin yaro ne yau da gobe ko ma'amalarsa da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko da wansa ko da kaninsa ko da malaminsa ko ka ko shansa ko sanya tufafinsa ko shiga sa daki ko fita ko shiga masallaci ko fita ko tausayin dabbobi ko tausayin yara kanana ko haramcin cin zali duk ba da alaka da wannan babu wannan hadisa a cikin abu wannan hadisa ga ko cikin bukari da muslim to kaga anan wurin a ce salafin da tasiri wajen gyaran tarbiyya na da tasiri makarantar islamiyya ya za su samu salamun mai kyau samu salafin mai kyau Islam studies da ake karantarwa galibi alwujudu ne samuwa wajibi ce ga Allah wal mu rashin farko wajibi ce ga Allah kowa ce wace ce haka haka haka mutum ya karanta shi ma da ya sa abin da ce musu ma dalban ba sa abin da aka ce to an faɗa kowa ya tashi ba wanda ya san me ce to kaga wannan ba zai taimaka wajen su wadanda suke da kishin addini suke da kishin al'umma a ɗora musu nan tsara salama na makarantun islamiyya misali gwamnatin jihar kano ta ce tsara salama mai kyau kuma wannan salabar a wajen kashi akan dukkan makarantu na islamiyya sannan bayan an tsara syllabus din kowace mata idan tauhidi ne a kallafa wani malami rubuta littafi ko wadansu malami idan mutum ne a rubuta wani littafi da zai zanta da shekarun yara da tun daga mataki na farko zuwa na karfi da haka tsara da abin da dan lokacin da za a kar za a tsara syllabus din masu rubuta a yau suna masu rubutun suna kallon matsalolin da muke suna kawo abin da zai taimaka wajen gyaran matsalolin yanzu da sai da syllabus sun yayi mashi da yara da ake karanta da su da haka wannan yana da tasiri wajen tarbiyya idan ku gwamnati ba ta yi ba misali ka ɗauka ahalin suna a matsayin suna al'umma ya kamata a ce suna da talabar zama makarantun islamiyya da baya suna da talabar na makarantun sakandare suna da talabar na na haya islamic na gaba ɗaya da sauransu wani makamancin haka a duk fitiri talabar yana da tasiri wajen gyara tarbiyyar dan adam sannan abu na hudu da yake tasiri wajen gyara tarbiyyar dan adam ne titi na faɗa da cewa yaro zai fito da gida zuwa makaranta daga makaranta zuwa gida daga gida zuwa kasuwa ko inda aka yi daga kan kuma zuwa gida a kan wannan titi zai ji ya gani zai ji ya ga mai kyau zai ji ya ga mara kyau ji da ganin mai kyau zai taimaka wajen tarbiyyarsa ji da ganin mara kyau zai taimaka wajen rusa tarbiyyarsa yanzu a tsakanin ku da Allah titunan mu da fararen mu lokacin da yaro ya fita daga gida za su makaranta abinda zai ji gani tsakanin mai kyau da mara kyau wanne ya yawa galibin mara kyau zai ji gani ba mai kyau ba ko ya sun gina ta kan wani abu wannan yana tasiri wajen ya sai fito ya cewa wannan shi ake a ko'ina wanda kuma shi ake a gidan mu shi kuma yana son yi dace da ko'ina ko dole fito waje dan babin za a haifi yaro har ya girma gidansu ba tare da ya fito ya shafi jama'a ba to kaga to hanyar gyara tituna a nan ba wai a sanya kwalta da drainage ba wanda yana da muhimmanci kawa ta gari da yawa gari kwalliya ko shakka ba amma abin da nake nufi hanyar gyara kwararren mu da titunan mu da lungunan mu ko ita hanyar gyara unguwannin mu nauyin akan A akan jama'a kaso da gwamnati suke da shi baya da yawa kasar da jama'a suke da shi shi ke da yawa ta kowace hanya ba mu yadda ba unguwar ba za a yi mana gidan taro wani ba gidan taro bai gida ya sa gwagware gwagwaren nan kuma ana ganin suna kawo mata ko yan mata kuma duk aka zuri wani ba wanda ya ba gida ya yi na bidiyo yara suna zuwa suna ɗauko kuɗi daga gidan iyayen su kawo kwandala kwandala ko naira goma ko naira biyar ana nuna musu akwatin talabijin kaji duk waɗannan barna ce idan mutane suka kyale wannan anguwar su laifin su ne su duka hanyar da za su bi shine su gyara wannan mutum su faɗakar da shi Allah su tsoratar da shi ranar tashin kiyama su nuna masa illar abin cikin musulunci su kirawo shi masallaci su gayyace shi a gaban liman a masallaci ba a fara gidan Allah wani ba ya fi tasirin ɗakin Allah da ake rayu shi a da masa ayoyi da hadisi a faɗakar da shi sai so ake ba wai ana unguwar ba ko ina ma sai wannan sana'a dan ta halatta dan taimaka take wajen rusa dan adam ba kira dan adam ba Allah ce kuma Allah ce wai wala tusdu fil ardi ba da islahiha kar ku yi barna a ban kasa bayan an riga an gyara to kaza ne idan ya gyaru ku yi wa Allah godiya shi ma yi wa Allah godiya idan iya zuwa ku ci to ku ba nan unguwar ba ba za mu yi kawo abin da za a lalata mana yaran dan idan wani yaron ko wata ta ba shi kudi je gani ko wani ta ba shi kudi je gani wani yaron ta so wani aljihun ba wata ko aljihun ba ba kudin ya je gani sannan idan an ga wani abin da zai amfani sau daya to fa sai ga abin da ba zai amfani ba wajen hamsin ko ɗari ko sama da haka a irin wannan akwai akwatunan talabijin da za a nuna a gidajen talabijin da haka nan gudun mutane ne za su gyara su da su da unguwanninsu idan an samu lalatattun yaro guda ɗaya sai a ga me yake kawo lalacewarsa sai a zauna da mahaifinsa a gaban liman ko a gaban dalilci na unguwa ko a gaban mai unguwa ba ma san a unguwa mu samu wake dai ke ba ta biya a nan gurin ba tsoron ɗan muka yi ba amma tsoron da ne kada illarsa ta harbi ya'yan mu kuma so muke kaiwa mu taimaka maka ya gyaru me ya matsalarsa irin matsalar yaran nan baya makaranta ko matsalar saboda ban baya da iya ma kuɗin kuɗin makaranta sai mu ce mu ya su taimaka yaran a sace a makaranta mu ya su su a taimaka a sashi a makaranta ko wani mutum da ya ce ni dai in ba. kudin makarantar sa ne ga tana dauki nauyin na wannan shekara kuma kafin mutum shekara za a yi tunanin wa zai dauki wani wani ce inda uniform ne kuma na dauka wani ce ni kuma inda ta tafi ne kuma na dauka kaga nan ba ya da uzuri idan duka aka yaro ya tuka wani kan gari to sai da kuma uban ya tafi daga unguwar ko koma ta unguwar in ko ba haka ba wannan yaro za mu dauke shi kaiwa yan sanda to amma matsalar bahaushe zaman munafunci eh, zaman munafunci da tsurku sai ba wasu ma'ana ba zai faɗa maka ba gaskiya a gaban ka sai in baka nan kuma zage ka sai ai dan wani ya lalace yar wani ta lalace kuma ka kike maka masa yara yana da halin gyarawa shawara ce bai samu ba kina ba da halin gyarawa sai kike maka masa wato da yawa daga cikin mu muka rayu kamar rayuwa kar ku tana faɗa mana bakar magana wato kamar rayuwa ta dabbobi abinda ake nufi da rayuwar dabbobi ga mutum dan adam amma yana halayya wanda ba na dan adam ba misali rayuwa ta san kai kadai kaga wanda rayuwa ce ta dabba a dabbar ma yar a san sako shine samu gidan yi. rayuwa ta kwadayi kaga ita ma rayuwa ce ta dabba kura kenan sarkin kwadayi wato halayya wanda take ba mai kyau ba yawanci sai ka dan adam ya zo ya sa bai sani shi yaro na kowa ne a kuwa idan ta dauka cewa zan gyara gida na ba ba na sauran gidan ba abin da zai faru shine in sauran gidan ba su gyara wannan tsara talaka ko kana da ko bayan ka mutu ko kana gari ko baka na kan sai ya lalace duk kudin za su je wajen naka yin gyaro in ba ka je da faɗin sun gyaro ba su lalace naka to a nan wurin da haka sai ka ga cewa sai ka nemi haɗin kan sauran makwata a tattauna yadda za a gyara al'amuran gaba ɗaya akwai mutanen da suke cikin halin kunci da rashin yalwa da haka ba ta iya ɗaukar nauyin yayin yayansu in sun san islamiyya ba za su iya biya ba za koriya riya in makaranta an zoce ba za iya biya kuɗin laraba in boko ce ba za su iya ɗanka musu nufin ko su biya kuɗin makarantar boko ba a nan gudun duk taimakekeniya abin da ake kira wata awon wani gudu wata kawa a takafin al'ijtima'i shi ne zai bamu zamani da tabbaci ne yadda za mu gyara unguwanni wannan kaɗan daga cikin hanyoyin gyara unguwanni wanda in sun gyaru ne kuma gyara da ya su sannan idan wani ya zo ya yi gida sai kawo arna ya zuwa unguwa ku fahimta ya kawo arna ya zuwa wato ban ce mai kawo inyamuri ta iya ga wani inyamuri musulmi ga wani biyar rabi musulmi ga wani biyar ko angas musulmi ga wani babur musulmi to shi ba musulmi ya kawo ba arna ya kawo ya zuba kawai yaran ku ƴan mata sun fita za su makaranta da safe sun sanya ɗan hijabin su sun fito a makwabcin su kawai sai ga wani katon arna ya fito daga gefe tawo da katon burushi na gogawa a bakin sa kofar shago ga ƙirgin su da gashi guya biya kuma ɗan akwai kamar musu kawai dan wani ya kawo su da kaya. wanda iyayenmu na da da kannanmu da yayyenmu na da mace ba ta taba ganin kirjin ɗa namiji ba tun lokacin da aka haife ta sai bayan an yi mata aure mijinta ma bayan an yi mata aure kila ba ta rike kirjinsa ba sai bayan sun yi shekara suna zaune saboda kunya a yanzu yarka tana yan shekara bakwai ta saba ganin kirjin ɗan ne dan kun kawo ɗan a unguwa ɗan gajeren nan wanda yana yawo ko kun kasa masa magana kuma kun kasa magana ga dillalin gidan har da ya kawo shi kun kasa yin magana ga mai gidan har da ya ajiye shi sai wannan arnan su rinka ƴaƴanmu barbara ta mummunan al'adu da ɗabi'u wanda ba mu gada ba ba su dace da al'adar mu ko addinin mu ba su lalata mana su cikin ruwan sanyi ba tare da dan mutum tun yana ganin abu yana kawar da kai sai wata rana na sha'awar gani sai wata rana na bukatar shi baya aikata cakuɗin mu da arna amfanin mu yana da tasiri wajen lalata da haka ya kamata mu lura da wannan idan za a samu da arna unguwar mu ce bai da ba in da zai samu garin ba ta nan na suke ba idan can gurin ya haɗu a cikin inda Allah ta yin wansa amma dan bai zo ko cikin mu kuma yana ta tsara matan suna da tsara da gaske dan yin iska ta kadan nan gani bai kai gwiwa ba sana ta ta kan kanta wajen komai na ta wajen tsara ta kawai ka sai sun ariya waɗanda manzo Allah ya ce idan umansa tsine musu albarka sana ta irin wannan dan ta koya dan su koya mana kuma da gangan suke yin haka wani lokaci a unguwannin mu dan su tursa mana koyan munanan al'adu to dole sai an gyara unguwanni wani na da an haɗa kai da liman da dagaci da dattijan unguwa da dillalan gidan haya da masu gidan haya wajen a sama da irin mutane za ka yanzu wannan yana da tasiri kun gani a ra'ayina da abin da na gani da ido na yanzu hatta wuraren ɗaukan hoto a unguwanni sharri ne alherin ɗan da ɗan da sharrin sa ya fi yawa zan je yin haji na dai zan yi hoto sai da je wani gidan wani hoto a wani wurin da ba san ni ba sai na ga ina aka ce in zauna a layi ne waɗansu ɗan mata sun shiga su da samarin aka daɗe har wajen awa ɗaya ba a gama bane sai zan ta shi gobe ɗaukar hoton baya zan yi hasarar kuɗin sa ina ta bani hakuri ni wani da cikin ke ni kuma sai na ga wanda ake tare to wanda suke ɗaukar hoton guda nawa ake ne wa ai suna suna zuwa ne da kayayyaki sai yarinya ta ko da ka da kaya sai kala kalan kaya kamar sai hudu sai biyar sai shida sai bakwai idan ta sa wannan a ɗauki hoto ita da saurayin sai ta cire a ɗakin hoton ta sake sa waɗansu kaya ta sake sabon direta a sake sawa a yi kuma saurayin ya cire ya sa a yi nan ya sa irin da sarki din nan can wurin kuma ya koce da zo sai ya sa wani tsohon dabaru irin mai zai din nan sai ya wata shiga irin tsohon dan iskan america wa'an sadaku kuma iyayen da yake su ma makirita ne zai wasu sai kawai da su fito da katin bukunkuna kamar za su lagos tirani wani sun zo da kayan sawa ne a sauke wasu a gidan ba da na ƙara yin bincike ma na ce a ah, wannan wani babi ne ne ilimin kuma mutum bai taɓa ganin shi ba bari mu san sharri dan kar shirri yi dan mu ne san shirri wato sai ga shi su kuma su san ma suna dinka kaya tattar da aji na maza da na mata wani lokacin yarinya za su taho da kaya daga gidansu kila iyayenta ba su da kuɗin da za su yi mata kaya masu tsada irin wannan ko kuma iyayenta masu mutunci na suna jin tsoron ba za su yi dawo ta irin wannan kayan da design ɗin da za su yi nan mutunci amma masu ɗaukar hoton sun ɗauka ila da rigar ayyukan aji idan aka zo za a nuna miki ga almahu ga irin kayan inda wannan kayan za ka sa ɗauke ki hoto kaza wannan kaza ne inda wannan ne kaza ne inda wannan ne kaza ne yarinya ce ta tsara ya sa su kaya kuma har ma wani lokacin masu saka wata kuma su suke mata alusi mata kwalliya suna shafa mata hoda a baki suna sa mata jambaki a kan lebanta sai dan karkar kanta a ce ta yi dariya a ce ta tsinke baki a ce ta yi murmushi a ce haka ne duk wani abu na mutunci da iskanci za a kana yi kuma iyaye ga falallu kila lokacin wani uban ɗansa tana can gurin mai da hoto na shan shafa ta ya murdu ƙasa na gurin ɗauki hoton ta nan da tsori can yi su fi ɗuwa wuta ɗauki hoto shi ko uban yana can gindin mai balangu ana ta hira ana buga ƙasa ana arba'in wani mai jayi ba abin da ya zai a tsarin iya zaba ba abin da ya zai da wani bomba da wani ya riga da sai ce ke na idan ne gida wai ya kai da wasu da gida in ta gama ta shi ko da rufe gidan ita da kanta ba abin da ya masa waɗannan al'amura in suna babu yadda za a yi turbiya ke dole sai mun gyara shi na mudan gwanin abu na ƙarshe wanda zai taimaka wajen gyara turbiya shi ne gyara kuma kuma wasu labarai wannan magana ce mai girman gaske ita kaɗai lantarki ita kaɗai na lantarki gyara kuma kuma wasu labarai a inda aka ci gaba a duniya a siyasar gudanar da duniya ta ministry of information tana ɗaya daga cikin wuraren da gwamnati suke kula da su saboda tasirin kafofin watsa labarai wajen fuskantar da al'umma kan daidai ko kan barna to a yanzu ka ɗauka idan ka ɗauki kano kaɗai ga rediyo kano ga refawa ga freedom bridge jama'a ta ga TTV ga NTA AIT tana zuwa ga AIT AIT ne ma tana zuwa da Kaduna ba ta zuwa da idan ka ɗauki waɗannan idan ka ɗauki waɗannan kadai tun da bahaushe a al'adar ka ta son ya ji da ko ya gani bai yi maganar jarida ko mujalla ba saboda ba ya tasiri a ƙasar Hausa idan ka ɗauki waɗannan kaɗai idan kana son gyara al'umma za ka zama babban makamashin ka na gyara al'umma ko cikin lokaci ka sani yadda za ka fuskantar da al'umma yadda ka yada alkhairi kamar yadda kuma ya ka amfani da sojan ɓarnar ra'ayi wannan kuma ya taɓa yin wani bincike kamar da kafofin labaran mu na arewa radio da talabijin radio da talabijin dinmu ya yi game da jihar Kano a matsayin misali ina jin da jihar Gombe da wata jihar jihohi wanda ya fitar da wane ne zo masu wanki na duniya da wane ne kafin kuɗi jin daɗi da wane ne su zo masu toto da wane ne har kawai arbaci wala ka kaji idan kana zare kawai kana jin wadansu takattun kauyawa kuma ga a cikin birni amma ko burge wani ya an ji shi wani an jira ji tare ne yau ya aikata kasin da su ne kawai to al'ummar da kafofin watsa labaran suka zama haka ya zafi wannan kafofin watsa labaran ma za ta iya cewa suna ɗan yin kokari amma tsarin bai ba su dama su iya kawo kokarin da ya kawo kuma yawanci za a ga abin da ke kawo wannan illar shi ne sai ka fara wata labarai a ɗauki mutum a ba shi mukami ba a matsayin ba a matsayin alfarma sai ya kishin dan bai san me zai kwakwalwarsa ba ta haihuwa da kiki ne da kusa sai kukurwa da shi kawai an zo an kashe an kama shi an tsora shi a waje da haka bai sai zai amfani kan zama ba lasana al'umma idan ka kana sauraron wani abu waɗansu kafofin watsa labaran ba wai ya turanci ko wani yare ba hausar da aka haife shi bai iya ba hausar baya iya kawata ta yadda zai isar da sako ga jama'a waɗanda kuma suke ɗaiɗaiku masu wannan baiwar da zakai su kuma wato da zaran mutum ya yi shuhura akan wani program guda ɗaya to daga lokacin ya daina sai a ta bashi mukamai da aikin ofis shugaban kaza shugaban kaza bari ba su buga misali da Aminu Ahmad Gesu tsakanin 1978 zuwa 1983 shi ne sana'ar alƙawarin kaya da ya yi a wannan lokacin wanda ya kayatar ya jawo masa farin jini saboda mai yana da wadataccen harshen hausan da zai isar da sarki abin da baya da kyau ya kokarin mai da shi mai kyau abin da yake mai kyau ya kokarin dakile cikin yana irin waɗannan mutanen a kasashen da aka ci gaba da su ake amfani don zuga mutane su yi alheri idan kana son ka sa mutane su zanto masu dogara da kai ta fuskar noma da sana'a sai a kirkiro wani program a kawo waɗannan da yalwataccen harshen hausan da Allah ya ba su da azancin magana da dabaru na zance su ta shigar da abubuwa jama'a su su daidaita sahu su gyara kafada su yi abin da zai amfani da su to amma da yawan ne ya gama shi ke nan sai a ce shine ne malalan kaza shi da malalan kaza shi ne malalan kaza wa kai sun yawa kai da shi ke da yaro sai yanzu kuma da wani suka ɗauko shi ko dan wani mu wani program da yake wanda kowa bai san wani farko to a kuri da wani ko a ina <laughs> to ana dai wata dabara ne wannan akwai wani abu da zai fito nan gaba kila in ya fito jama'a nan amma masu hankali da Allah bai rubuta sun riga sun gane bi ake so a ce sai dai kawai yanzu ana ta shahar fage ne ba a ce koyi ba wallah ba abin zai bayyana nan gaba to ire-iren waɗannan an samu waɗannan waɗanda suke da basira a kuma wasu labarai a yi da amurka sai ne daga cikin a rayuwa sama an samu irin waɗannan wanda suka yi tsaye tsaye masu ƙayarwa irin shirin zamani ga waɗanda masu basira ne da in za a yi amfani da ita ta political sai ta bangaren za ta amfanar sai ta amfanar amma abin da ke cewa shi ne sai ga yawanci a yanzu mutum a bashi shirin bai ma sai zai shi ba bai ma sai zai kokoro yana da kiki mai ga kusa sai kokoro bai san komai ba a masa alfarma ko da kafin ko a kawo wani ya bayar da gidan rediyo kamar gidan su na gado gidan talabijin kamar gidan su na gado sauransu ko a kawo wani mai kwakwalwa irin ta yan bandiri a yi kashe da sauransu wanda kokorwa ba ci gaba a cikin ta ba wayewa kawai gidadawa a yi kashe so. in da gyara kafofin watsa labarai ta yadda za a shirya a shirye na addini addinin kuma addini wanda ke tataccen addini qur'ani da hadisi babu bid'a tsantsar sunna to za a gyara sannan shirye-shirye na kiwon lafiya na koyar da sana'a na koyar da noma shirye-shirye masu jawo hankali gyaran tarbiyya rayuwar samari rayuwar aure zamantakewar jama'a da tsakaninsu da al'umma tarihe-tarihe masu bayan masu ban kaye tarihin manyan mutane irin sahabbai tabi'ai ko tarihin rayuwar irin su shehu an dan fodiyo ana kawo ta aikace da sauran waɗansu abubuwa da suka yi na alkhairi da waɗansu masarautu na ƙasar Hausa da aka waɗansu wasattun sarakuna masu alkhairi ko wanda suka taimaki al'umma su ko waɗanda suke da wani fage na rayuwa da suka taimaka irin tarihin su sardauna su sa'o bakar kafa balewa sai ba da sauransu sai ga an gyara al'ummar dan abin da ya sa mu yanzu al'ummar ita dukkan al'umma da kaga ta ci gaba to ta dogara ga wani bayan ta bai tarihi duk al'ummar da aka yanke suna tsakaninta da bayan ta to an riga an gama da mu yanzu bayan mu can bayan mai nisa ta haɓar ta ga ya daga an yanke suna tsakanin mu da su bayan mu ta kusa ce Usmanu su Abdullahi na Gwandu su muhammadu Bello an riga an yanke suna bayan mu ta kusa kusan bayan ta sun zama su ba wani an riga an yanke suna tsakanin mu ma'ana yanzu ko social studies da ake a makarantun mu ya ga gama firamare ya gama junior secondary school ya gama secondary ya kace masa waye sardauna zai da an ce kawai ya san sardauna ba bai san waye sardauna ba me yanzu man ka da ya arewa me yin babu wannan yan boko mu sun kasa syllabus bai kunshi wannan ba kafofin watsa labarai ba su da wannan to shi ke nan kawai sai dai kaga in ka duk waɗansu da tafiya da irin textbook ɗin da ake amfani da su ah, na yan kudu ne ko na turanci din sai ga ana cewa emeka da musa koro a cikin littafin koyon turanci a wannan a ce Bakar da malam musa sai dai emeka da musa koro da cikin godi haka ya da cikin koyon turanci ba ma'ana har waɗancan mutanen mai sun fi mu abin da so cikin godi mun kasa kawo abubakar ko mu kawo musa ko mu kawo uh, malam dahim duk mun kasa kawo wannan a cikin mu yan boko mu sun kasa